Ya masu sauraron mu barkan mu da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a wannan hili na muhawarar studio Kalangu. Kuna sauraron shirye-shiryen studio Kalangu bisa radiyoyi abokan hulɗa guda hamsin da ke cikin wannan ƙasa mu ta jamhuriyar Nijar. A yau jigo muhawarar ta zai bai da hankalin shi ne bisa karamcin jini a babban likitar mai. Babban likitar mai tana ɗaya daga cikin manyan likitoci da ke akwai a cikin wannan ƙasa mu ta jamhuriyar Nijar. ita wannan likita tana karɓar 'yan malati da suka fito daga ƙananan likitoci na karkara guda hamsin da ke akwai a cikin wannan jiha ta mai a cewar hukumar wannan likita mai ɗan malatin da ake kawowa wasu suna buƙatar jini don a ceci rayuwarsu sai dai karamcin jinin a rumbun ajiyar jini na wannan likita ana fama da rashin shi wannan lamari har in ya ci gaba yana iya kawo matsalar wadda za ta iya sa a rasa rayukan 'yan malati rashin jini na yawa ɗaya rakiya da ke tahowa tare da malaci ta shawagi a cikin gari na buɗar jini na wanda za su taimaka musu in ba a ɗauki mataki ba wannan al'amari yana iya kasancewa dalilin rasa ran 'yan malati da dama me ya kawo wannan karamcin jini a babban likitar mai wannan karamcin jini a cikin rubun ajiya na likitar mai wa na illoli suke iya kawowa ko kuma suke tattare da shi wa'annan matakai ya kamata a ɗauka don ganin cewa babban likitan mai ta wadatu da jini isasshe wanda zai biyan bukatun 'yan malati da ake kawowa tamboyi da dama da za mu yi ƙoƙarin samun ansoshinsu a cikin wannan muhawara ta mu ta kalangu kamar yadda na faɗi wannan muhawara za ta mai da hankali ne bisa ƙaramcin jini a babban likitar mai muna tare da malam alzumma shine laborantin a babban likitar mai yi malam alzumma barka da warhaka Eh, barka mala isu haka muna tare da malam murtala haruna malam murtala haruna shine shugaban kungiyoyi da ke kula da bada jini a babban likitar mai A ah, barka mala isu eh. muna tare da malama zara ita kuma zara ita ce shugaban gungu na unguwar mai tsohuwa zara muna godiya da ku amsa kiran mu barka malam isu mai gabatarwa na ku isuf shebu za mu fara da laborantan alzuma me ya kawo wannan karamcin jini a rubun ajiya na babban likitar mai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Eh, muna fatan godiya da shugabanmu wanda sun ka ba mu dama ka zo wannan muhara wanda wannan kuma muna godiya kwarai wurin radio annuri eh, insha Allah bangaren tambayar nan abin da ya kawo karamcin jini cikin likta akwai masu badawa wanda ake cewa eh, laidon volontaire laidon volontaire su ne abun ya yi kasa sosai da bukatan jinin nan tunda abin da ake abin da ya yi kasa sosai shi yasa wani eh, wata rana an waye gari an waiwayo eh, rumbun jinin nan yalla ba ma kala guda ko kala guda ba a samu me yasa abin da ya yasa wannan tun da laidon volunteer wanda suke zuwa su ba da kansu ba wani ne ya taya nemo su ba suna zuwa wurin likta suke sun zo ba da jini kyauta fi da lasum saboda wani in ya shiga wani hali a taimaka mishi to ire-iren mutanen nan su ne yanzu a likta wurin daukan jini ba mu nan ga same su sai wa sai wanda sun ka zo rakiya mai rakiya kuma shi kawai abin da ya bada yan malatin shi za sa tunda inda an sa kuma yan malatin shi babu abin da za a jiya tunda sabida wannan sai dai an yi taimako a yi kokari wanda suke zuwa donar volunteer in nan da mata da maza surtu yara tunda ba da jini a wani lokaci wanda za a bada shi shine a ce cewa lejon lejon matasa kenan su ne ana so su yi kokari su mai da himma su zo wurin babban liktanan su taimaka min da ba da jinin nan insha Allah eh to malam Murtala yana so in sani kamar ga ku a matsayin ku na masu kula da taimaka da ba da jini kuma ana karamcin jini a babban likitar mai muna iya ganin ku kuma kawo haka in ko ku ne kuka dan kasa kadan to eh malam isu alhamdulillah muna ma Allah godiya da ya ba mu ikon sake danan domin ƙara tattauna akan wannan harkata ban jini lalle ba dan ka samu kai ba bakin iya gwargwado mutane suna yi tunda kaga mun kungiyar ba lokaci guda bane ba ake cewa a zo a bada gaba daya don mafi yawanci sai in bukata ta tashi za a yi magana sai a duba a gawane ne wanda lokacin shi bai da yi ba bai da eh, ya kai bai yi da eh, ya kai wata uku da bada sannan ya zo bada kenan mutane suna kokari kuma iya gwargwado shi sa ga mun kungiyar ba wai zuwa muke gaba ɗaya mu zo ba a'a a hankali ne in bai ta taso sannan sai a sa mutane wanda eh lokacin shayi ya zo ya bada. To malama zara kuna ɗaya daga cikin dai mata masu faɗa a shi gashi dai kuma likitar mai akwai karamcin jini a matsayin ku na mata ku ya kuka shi da wannan al'amarin. Assalamu alaikum. Wanga karamcin jini matsala ce kenan cikin likitan shi mai muna kira masu ba da jini zo su ba da jini a ɗora ƙara mutane kuma yan ƙauye in suka taho duka kewaye mai duka kwamitin mai duka ba sai lalle yan garin mai ba duka ko ina ai ta galgadi kowa ya zo ya ba da jinin shi da maza da mata duka kenan a ƙara mutane kenan yana zama matsala ga mata da maza duka kina gani kamar duk da kokarin da yan sa kai ke yi da su likitocin eh. kamar ana samun karamcin shi ke ga na gani ga tunaninki me ya kawo wannan karamcin ni ga gani da tunanina kenan matasa ba su cikin ba da jini da mata nan cikin kwamitin din mai kenan a yi kiran matasa da mata su zo su ba da shi kenan mu yanzu haka mata aka ce har ma mun yi maza yawa tsakani da Allah kuma duk matsalar gare mu ne take samuwa kenan a kira yan uwan mata da baki mai shekara hamsin zuwa abin da ya kasa su zo in baki da ciki ko baki da goyo ko baki da yake ki zo ki bada shi ki ki maka ma kuma shi shi ne ba haka nan ne ake diba shi ba an bagai in za a iba shi nan ka kenan likita sai ya tambaye ka shi sai ma kana sai ma mai lahiya ake ai iba jini shi kuma sai jinin ka ya daidai da na mutum ake iba a kara mishi kenan muna samun matsaloli da yawa ga mata ga sunan an kasa ba jini ko a tai da su maradi ko ko a rasa rai ma duka a rasa da a rasa uwa wannan matsala tsakwarai muna da ita munan ya mai akwai ta kwarai ta rashin jini kwarai akwai ta muna kiran su su zo mhm. su ba da jini a ɗiba su taimaka ma dangin mu mata za a taimaka ma kuma su mutane in za su tahowa likita saboda Allah a dora hawa da mutane masu dan kwari kwari wanda ko wani abu ya samu dai a samu abin da aka yi eh. to mala alzama zan dawowa kamar wani tsari ne kuke tafiyar da shi har mutum ya yarda ya ba da jinin nashi eh, eh, cikin tsarin nan dai akwai minana cha akwai bangaren sensibilization akwai sensibilization wanda ake yi ko wanda mushawara wanda ake cikin likta tsakanin liktoci akwai wani parti diver wanda ake hidwa sai tsakanin mu ma ba ma a hito waje tukunan tsakanin ma akwai wannan sensibilization wanda ake mu wanda muke yi tsakanin mu cikin likitocin nan ma muna nan ga sensibilize mutane wanda sun san lokacinsu su sun kai kuma wanda yana da lahiya tunda ka san yanzu yau da gobe sai godiya kwa eh, bangaren sensibilisation cikin liktoci akwai collaboration da muke yi bangaren eh, liktoci da komite da donor su ma allah biya su tunda akwai cikinsu wanda a sakandare kare dai wata rana sai mun cire su tunda wani bi wanda ake tura daga daji bai san kowa ba cikin gari dole mu kare ne shi ya sani liktoci mu ma muna tambaya taimako wurin kungiyar nan na masu ba da jini sai mu cire su tunda muna da lambobin juna mu canbaye su cikin su tunda suna da basu da doni tsakanin su sun san wanda lokacin su ya kai sai ya zabura daga can gidan shatai a dauko shi ya bada eh, na uku kuma muna da wanda ake cewa partenaire de proximité to nan jiha mai wanda a gare mu shine acf shi ma muna nan muna hira da su cikin wannan satin nan ma akwai wani babban kokari wanda sun ka yi kwa sun ka taimaka mun mun ka mun kai sensibilisation cikin garuruka bayan sensibilisation kuma sun ka bada da moyen mun ka hito mun ka tai wajen su can mun ka tai garuruwa mun ka tambaye su kuma can alhamdulillah da mun samu kan sosai tunda yanzu ga munan muna tarbe babban azumi babban watan mu watan azumi to malam murtala a matsayin ku na shugabanni masu kula da taimaka da ne kamar wani tsari ne kuke yi na ganin cewa har mutum ya amince ya zo ya ba da kanshi a wani jinin shi to mu tsarin da muke shine kamar tun da kaga kungiya ce ko to ita kuma kungiyar nan wanda ya ga dama ne zai so ya saka shi haka zalika in muka duba kamar cikin kungiyar ba babu wanda lokacin na shirke tun da akwai wasu wanda su ma ba cikin kungiyar suke amma suna ba da jini to muka je da muke wa mutum za mu ce mishi gashi dai ana da matsalar jini mu dan miyo azi dai gashi dai wanda Allah ya sa in mutum yana dama zai je bada ba ma sa mutum ba ma matsa mutum sosai kowa ba muna lallaba mutum ne sannan mu gwada falala abun kuma to da ta haka ne muke bi sai mu jawo kan mu ta hamma ce ke shi ma yana iya yare shiga cikin kungi eh ta haka ne muke biya mutane insha Allah malama zara ina so in sani kamar ku a matsayin ku na shugabannin ɗaya mata kamar kaka kuke kuna ciwo kan mutum kan ma ku musamman mata inda ya to sun bada kansu ga ibijin nasu to mu daga matsayin mu yanzu na kungiyar mata kenan da ko wurin suna ko wurin biki ko wurin ɗara ma'armi kenan yanzu muna kiran yan uwan mata muna dan waye musu kai kuma muna buro buro muna kungiya kungiya muna tv duk sati duk sati da asibiti muna gamuwa kuma duk muna gaya musu muna cewa mu zo ku bada jini jini kuma mu ne za a taimaka ma da kanmu mu ne taimako ne mu ne kanmu ne za mu ma da kanmu ba wani za mu ma ba likita mai tana da karamcin rishin jini bale yanzu ga azumi za tsayawa mata ku waye ku yaran mata diyanmu da jikokinmu dan Allah dan annabi ku zo ku taimaka mu ku taimaka mu kuma diyanmu ne za a taimaka ma da jikokinmu rayuwa ce ce tan ne za a yi ba wani abu ba to a laborantan ina so in sani kamar kunan wurin rukunin jinin da ake kamata a ce an samu ko dukkan rukuni ma inda ku samu na jini alhamdulillah bisa rukunin jinin nan wanda dai mahaifiyanci yana ba mu wahala neman shi shine su masu resus negative yawanci akwai su shine o negative ko a negative ko abe negative su dai ne muna bukatan da su kullum kan mu rasa ko salka biyar cikin rumbun jini tunda su wannan kun san jini kala-kala rukuni-rukuni ne akwai wasu rukuni wanda suna taimaka wasu to tunda an ka ce resus negatif in shi babu wani rukuni wanda zai taimaka mishi sai irin shi can ake samu matsalai shi yasa ne wannan irin rukunin jinin nan resus negatif a jimilce ko a ce o negative ba mu so mu rasa shi cikin rumbun jini ko salka goma ko biyar tunda abin da ake samu eh, na irjans abin gaugawa ba mu san lokacin da abin zai haduwa mu to shi rashin lahiya shi bai jira shi yasa ana so kullum cikin rumbun jini ba mu so mu yi rishi irin wannan jinin shine resus negative sauran sauran kalan kuma su bai kamata ma ne a ce babu su kwa amma mafi yawanci shi negatif negative ne ba mu so mu yi rishin shi tunda shi masala in mun yi rishin shi babu wani rukuni wanda za mu iya musa a wurin shi sai irin shi shi masala. to malam murtala kamar yana so in sani kamar gashi da irin wanda ake bukata ku kun yi wani tsari tsakankanin ku wanda ke bada wanda da an ce kak kun san mai shi kuma shi ake bukata dan da na ajiya gaya mishi kuma ya taimaka eh kware kuma da su duka wannan group group inda ake gai duka mun san masu su mun san masu kuma daga an ce ga irin wanda ake so to mun ce ko kira na kai ga kala kaza an ce maka to je hurin wani ko hurin wani ko hurin wani Allah sa lokacin shi to ya baka kuma wannan obin wanda amon kamar da lamantar ce me ke suna rishin negative wannan ko mu cikin mu yan kaɗan na ne masu shi yan kaɗan na ne Eh, kwarai ko shi sami muke ta kara ja hankalin mutane su shiga shigarwa ta nan za a kare samu wasu masu irin shi tunda muka eh, in ka kalli omo ma kusan an yawa mutum biyar ma ban cikin kungiyar gaba ɗaya duka masu shi ka gani eh, yana da wuya sosai saboda Allah eh yana ina so in sani kamar yanzu mutane da dama kana gani kamar suna jin ɗari ɗari ba san ba da abasi ba amma tsoro suke sa me za ka tabbatar mu da sai da dukkan wani shakku. Eh, bangaren wannan tambaya kamar wanda suke so su ba da jini suna da wani shakku shakku ko suna da wani tsoro hakan ga eh, abin da zan bayyana musu shine ba da jini mu san da sani abin sirri ne kuwa abin da za ku zo ka ba da jininka kayan ma ka ba da jinin akwai tambayoyi mahimmanci cikin tambayoyin nan likita zai ma mutum tambayoyin nan ya dan samu wani information ya san jinin nan ka a dauko wurinka kai ma a samu matsala ko kai ma a koma a yi ta jiya ka shi yasa cikin tambayoyin nan ana tambaya mutum abun farko rahim mutum a ce tambaya tun ba da jini abun nan ne zaka bada ba wani an masa ka ba wani ya tilasta ka sa kai ne bayan wannan sai mu kawo tambayoyin nan cikin tambayoyin nan bangara biyu ne akwai bangaren mata akwai tambayoyi na bangaren maza a jimnice ko a gurguje in cewa tambayo wanda za a yi ma maza shine ana tambaye su in wanda ya taba bada jinin ne yaushe rabon shi da bada abinda ake so tsakanin bada jinin nan biyu ya kai wata uku namiji bayan wannan kuma a tambaye shi ko in bai da wani cuta ko bai da wani kurji ko bai da wani abu wanda zai hana mishi ya bada jinin nan wannan bayan tambayoyin nan kuma na karshe za a tambaye shi sai a ce mishi wani jinin nan naka in an dauko shi gashi gashi abin da za a ma jinin akwai wani binkice binkice wanda za a yi akwai binkice na hari wanda za a yi sai a diba kalan jininka bayan wannan a diba lahiyar jikin mutum cikin lahiyar jikin mutum nan ba ko wani cuta a ce diba akwai wasu cuta cutotin nan kamar kala hudu shi a ce diba hallo bayan wannan sai a ce ma mutum to sakamakon nan gashi nan dai in mun dauka in kana so sai a gaya maka in ba ka so kuma tunda ka abin nan ka yi sa kai ka ba da jinin kyauta fi shi kenan eh, to bangaren mata kuma tambayoyin nan kun san eh, maza da mata cikin tambayoyi wanda za a kara bangaren mata a tambaye matan in ba ta da juna biyu ko ba ta da goyo ko ba ta cikin lokacin al'adata ta mm. wannan duk abin ne za a yi tambayoyin mutum kayan ma ma'awar ba da jini a karshe abin da zan gayi mutane musan da sani ba da jinin nan kyauta a ce shi hallo kuma abun sirri ne shine na gaya abun nan zai saya tsakaninka da kai ka bada da tsakaninka da liktanka babu wani baya wanda zai sani abinda da aka gani cikin jinin tunda mayawanci malayi su abin da yake sa mutane ba su da kura eh, su ba da jinin nan su suna gani kaman an gani wani abu sai a wasu labarin a ce wani gashi gashi abin da an ka gani to wannan babu shi eh. malam murtala kuke cikin al'umma kuma kuna ci gaba da kokari ne zai jawo hankalin mutane to mutane kamar suna jin dare dare ko jin tsoro haka gami kuke gaya musu to bangaren wannan lalle muna samun wannan wani sai ya ga shi haka yi wani jini nashi ma zai iya faduwa in ce a'a ba abin da zaka yi muna dan ma mutum nasiha mu kwatanta mashi ba wata matsala in an je sai kun hira da likita bayan kun hira sannan zai ibi jininka kuma sannan in kana so ne za mu tafiya eh wannan hanyoyin da muke bi to malama zara ku ana ku bangare a matsayin ku na mata kamar wani ku ja hankali ko kuma kuke gargadi na mata musamman da cewa sai da dukkan wani shakku su je su taimaka su ma da jini ku dai bangaren mu na mata gaskiya mata sai mun yi wayar da kai kenan sai an waye musu kai a dole cewa eh, ba da jini ba kenan kamar magana da wanga ga mu ma matan sai a dole ce a duk wanda ya ba da jinin shi kenan mafarin um, kenan shi ma abin ga baya da lahiya baya da mini duk matan aka shiga wannan aljima'in magana in muka yi tare ita ce suke cewa kenan sai a ya eh, hankalin su a ce ba da jini baya ya zama komi karin sai kana da lahiya ake diba jinin ka ba ka lahiya ba a yi ba jinin ka ku ba da a taimaki dangin mu mata da matasa duk wani gawayi kan duk sai an musu shi kenan duk wannan abin shi ne ke sa suna mata ma suna dari dari ba su da jini ai akwai masu kwarai ma kuma akwai masu laya akwai masu jinin da yawa cikin gari yaran mata ma suna wadi suna da shi suka taimako ne da a ce su je su taimaka ma dangin sun ne taimako ne za su yi da kansu ba wani abin gaba ne ba kuma sun ce ba da jini ana sai na ce ba a sai da jini ba a sai da jini kyauta ce zaka ba da sadaka ce ka taimaki rayuwa ce rayuwa ce zaka taimaka dan uwanka zaka taimaka ma sadaka ce kuma duk in aka ɗebe shi mace wata hudu zuwa wata hudu kenan cikin shekara iba su uku kenan duk mai shi mun ce ku je likita mai ku ba da jini ana buɗa shi ana buƙatar shi bari yanzu wata azumi za a tsaya kuna ganin abin dangin mata suke ciki duk matsalar ta yi zama gare su sai a zo haihuwa da shine ya zube babu jini a yi taɓa buɗa shi a yi taɓa buɗa shi abin ya zama matsala nan ma ai babban matsala ce wallahi laborantan kamar abin da nake so in sani kamar su wane ne suka cancanci a ibujinin su yawwa eh mina na cha kaman wanda sun ka cancanta a jinin su shine matasa matasa kuma za a fara lissahi kamar wanda suna da shekara 18-22 eh, kenan zuwa shekara 40 zuwa 50 eh, bangaren shekaru na kenan bayan wannan kuma akwai nauyin mutum tunda ko mutum ya kai shekara 20 ko 22 hakan ga sai auna mutum mutum in bai kai kilo 50 bai ma cikin sari wanda za su ba da jinin kenan sannan wanda zai fara ba da jinin nan sai wanda ya samu kilo hamsin zuwa sama kuma wajen diban nan salka biyu adda kwai akwai babbai akwai karamin to karamin daga hamsin za a dauka mai hamsin mai kilo hamsin shi za a dauko mishi karamin salka babban salka kuma sai mai kilo 60 mai kilo 60 ko kilo guda ya rage ko biyu ba a dauka jini ba a dauko babban salka wurin shi bangaren wannan kuma wanda ya kamata a ba da jinin matasa kullum zan ce matasa matasa su ne ya kamata kullum mutum ya san da sani ba da jinin nan taimako ne kuma akwai wanda a ce le sportif kamar wanda suke motsa jiki su ma an ce so su ma su ba da jini tunda su ne ko sun zo wurin ba da jini abun bai da wuya bai dauka lokaci kuma su ma abun zai ba su dama su ci gaba da aikin su wanda suke yi to malam murtala ina son sani kamar an ce wannan iba jini ya karhi ya zama to matasa ana samun matasa to ku da kokarin da kuke kuna samun matasa eh kware ko an ga duba da cikin kungiyar mafiyanci da matasan ne kware ko duk sun fi yawa tunda wanda ya kai shekara hamsin daga imam ta kai shekara hamsin muke tsaye da shi ba ma sai ma mun ja shi mun kai shi likita ba dama daga sha takwas in ne abin da ya kai arba'in da takwas su dai muke yin a ke su mun kai hamsin in ma dama ba mu ba ma mun sanya ciki. Eh, kuma malama zara kuna dan bayyana mata da wannan. eh mu ba muna bayyana ma mata muna taya bakin shekara ashirin ba biyu abin da ya kai shekara arba'in ha hamsin an dai aka galgade su aka musu galgadi aka ba su aka waye musu kanu da gudu za ka ga suna zuwa da kansu yaran matan garin ka suna zuwa suna ba da jini wallahi da a taimaka ma dangin su gaskiya tsakani da Allah malal ina so in sani kamar abin da ya shahi in kamar akwai karamcin jini kamar wace irin illoli ko matsala ke kawa eh, eh akwai karamcin jini abun hari shine za a dauka bangaren kullum za mu dauka bangaren mata in sun samu karamcin jini abun nan harko shine shi eh, in ba mai juna biyu ne kwa abun bai ba su dama ya yi rayuwanta kamar abin da ya kamata mene abin ya kamata ba kamar cikin rayuwa ana so kullum mutum ya samu walwala yana so kullum mutum ya samu karhin jiki to wanda ya wanda yana da karamcin jini wannan duka bai same shi bangaren kullum bangaren mata kamar alal misali wanda suna da juna biyu wanda suna da juna biyu kayan masu kai wurin aihuwa bai kamata su samu karamtan jini in sun samu karamtan jinin nan abin yana iya samuwa wani matsala wajen yaran na wanda yana cikin cikin nan kuma na uku kullum bangaren mata masu juna biyu in sun kai wurin da lokacin da za su aihuwa in suna da karamcin jinin nan abin da hajja ta gaye wani bi in bai hankali ba ita a eh, yi rishin ta a yi rishin dan kuma wannan duka suna cikin matsalolin nan bangaren maza kuma maza su ma ba su a samu karamcin jini abin harko eh, mina na ca matsala wanda ya ce sa maza su samu karamcin jini shine masu shan taba da masu sha wani abubuwa abin da bai kamata ba to wannan mutanen nan ko musassara cizon musassara su ya same su abin yana su wani babban lahani kwa wani bi ya kai musu yana kai musu ma abin nan wajen abin rishi kwa to shi yasa su ma mazan nan ba a so su samu karamcin jinin nan to malam murtala ina so in sani kamar da sauran jama'a wanda kuke ba da jinin da ma ku kanku kamar me ya harzika ku da nan ba da jinin mu abin da ya harzika mu muka kafa wannan kungiya mun yi ne dangance da irin rashin jini da ake samu a likita wannan matsala ce ta sanya to da guda guda ne sai to ya kamata mu gama gaba daya mu yi kungiya tun daga shi dai garin nan namu ne kuma al'umma wannan duka ta mu kuma muka ce ta dai kawo mu ne muka ma to wannan abin shine har zuwa mu ga cewa to ya kamata mu gami gaba ɗaya sai mai kungiya tunda da daban-daban ne ake ba mu gan buhuri guda to amma akwai mutane daban-daban wanda ana ta ba da jin dama to kuma ganin rishin dai ba jinin na likita shine abin da yasa kowa ya sa kan shi yake bada shine da karshe sai mu ga muka to malama zara kuna gani kamar aka kawo musamman mutum likita dan malati kuna gani yan rakiya ga sunan suna yawo ko kuna taba ganin irin wa'annan wa'anda ya zama to suna ta shawagi ko ba samu jinin ba ya fi ganin su eh muna ganin su wani sai a zo nan masallaci ma na mai sai a sa su zo su yi magana su sa shi a yi ta faɗi a ce dan Allah da annabi ga dan malati ne an kai shi an kama mace kai an ba jini ana bi taimakon jini mai mai mai jini ya je ya taimaka mata a taimaka mata a samu lada a yi ta dan Allah da annabi to mu mata hankalin mu bai kawo ba tukun amma yanzu da ake wanga abu ana wannan tsarin kenan hankalin mu sai ya kawo tsakani da Allah mu mata hankalin mu ya kawo kenan har ma mun huye maza yawa mm-hmm. kenan mata su zo a je a diba sai a kawo uwa kamar ta haihuwa ga ta nan dai ba shi ni kuma su mazan sai a kawo su su maza in ji matsalar su har da rashin abinci wasu wannan matsalar ce ki gamsu rashin jini ga kanan sai ga ka kare ka kare kuma ga kanan duka abin ga wannan duk matsalar wannan rashin ciye ciye ce mm-hmm. amma mu mata tsakani da Allah duk zama ya yi zama ga wannan masu haihuwa mm-hmm. duk zalla rashin jini ya yi zama ga masu haihuwa wanda kai ragon kajin ya karare wani bi kuma abin gashi nan dai tun dai ba 'yan ƙauye ba munan wajen gare mai ai da dama duk 'yan ƙauye sun yi zama matsala mm. wallahi mm. to tana zancen kamar misali kamar rishin jinin nan ya danganta da ma rishin ci da iyalai ko ci da eh, mata ni zaka ce haka eh, eh. kamar bangaren mata abinda ta hadi bangaren mata masu juna biyu yawanci su rishin abinci abinci kuma in an ce abinci ba abinci akan ga abinci wanda yana gina jiki alal misali akwai shi wannan dai ko el makka ko wani eh, mina na ca wani nama hakan ko an ta'anta abin nan abubuwa ne hakan nan suna nan da yawa ko wani free free abin nan kayan roman rani wannan duka ya kamata mata su zama kullum ba su rabo da wannan wace da inda za a ce nama za a ce mutum sai da hali ko to wacen nan ko baka noma ba in ka ta kasuwa da baka rasa ko maraba ka sai maraba ka kawo gida ka zanki dawa ka dan ka dan surtu mata masu juna biyu a zanki ba su wannan kuma hallo kuma mata masu juna biyu su kula da kwayoyin nan wanda ake ba su wurin aho fair in nan su zanki sha wannan magani kuma wasu ba rashin tayya ko sun ta wurin awon nan kwayoyin nan wanda ake ba su in sun koma gida ba sha kwayoyi eh, eh. malamar talato kana ga kamar wani kalubale da malama zara take gai shine musamman ma mazaje masu gidaje suna dan kasa musamman ma abin da ke gagaci da iyalai shi ke sanya amma a fada gari shi ginin kana gani kamar haka da baka eh wala so haka ne ai duk in ka kalla akwai wannan matsala inda ai muna ganin su haka sai su ce gudaban su ma wata mata ta ta tare wanda ce nama tun da aka ta gidan sai na bikin da ake nan kusan su <laughs> wallahi mm. wanda ba ibujina wanda aka su aka matsa miji na ta samu da dan nama to kaga duk duk irin wannan matsalolin da ne haka rishin ciyar da iyalin da ya kamata tunda su mazajen in suka zo ai ba haka ne suke barin kansu ba suna ce suna koshi amma za ga mace da junna kuma ga wahala eh ga aiki sannan ba abinci kaga mi zai hana samu matsala dole za a samu matsala aikin gona ba wanda aka rage musu sannan kuma ga ba abinci ai gaskiya nan tana taka rawa sosai rashin samun abinci to malama zara mahi kuma wasu mata ma ko an kawo abincin wasu ga sun ci ba ci ko kuma wani magani aka da sai ba shi ba shi ka ba su maganin ma ba su sha kenan kuma har yau ni ina kira tsakani da Allah maza ma suna da matsala yanzu haka wanga wake da kuke faɗi likita ya faɗi ya ce gashi ko shi aka ba mace ta dawa da ruwan shi haka nan ma tana cin shi ta yi karshe to maza in suka yi noma ba su ba mata komi sai su kama kayan su su saida kenan sai su rike kayan su sana mata mace wani bi matan gadin na ƙauye suke wahala da kansu mu na mata nan nan birni su ne ke cin daɗi amma macen kauye tsakani da Allah a ja hankalin maza mace ko cikin gare ta kayar ta kama ta hiya ka kabar ta da cikin sai dai wasu nan wurin eh, sa'ada na ta kai ba dai kai ba kenan ai matsala akwai ta ga maza duk suke sha mata rishin shi ma ka tsakani da Allah labaran zan kamar abin da nake so in sani kamar zaka ji akwai abubuwa da yawa dubi gaba da jinin nan za ka ji a ce kuɗi kuke amsa za a ce ba da gashi na da abubuwa ka dai ba mu dai bayani ina ni kwace kyauta ne a ina ne yake zama kyauta a ina ne ma ake amsa wani abu. Eh, bangaren tambayan nan abin da ya shayi badan jini abin da ya shayi badan jini a jimince da badan nan hallo zuwa wurin da ake bada ace ba 'yan malati a taimaka mishi cikin babban takardar nan shine constitution ko kuma eh, bangaren likta akwai abin da ake cewa eh, secret professional bangaren wannan kuma akwai wanda ake cewa ethic e deontologic wannan duka cikinsu ba a samu wurin da an ka rubuta a ce badan jini za a bada wani abu bangadar lahiya za a ce a rubutu ma mutum ya taya suyo magani wani kwayoyi ko wani aiki za ma mutum wannan duk ana biya amma abin da ya shaye ba da jini tun lokacin da za a dauko shi da aiki wanda za a yi a diba mai kyau ne ko mara kyau ne sai a tai a ba 'yan malati ya sa shi duka kyauta ne cikin takardun na wanda na zana muku babu wurin da an ka rubuta ka ce in za a ba da jini kaman akwai ba da jini akwai gwadon jini gwadon jini shine examen wanda in mutum ya shiga likta a diba jinin shi kadan a gwada wannan duk ana biya biyawa ake yawwa amma abin da yana bangaren da ba da jini shine transfusion a turanci transfusion abin nan duk abin nan gratuit duka kyauta a ce shi amma dai cikin wannan eh, bangaren tambayi wanda kun yi wannan ba a rasa ba a rasa cikin mutane wanda abun wani bi sai a hankali hmm. tunda nan malikta mu da shugabanmu muka zamna muka yi eh, muhawara muka to wannan cikin mutane ba a rasa mutum guda guda ko biyu biyu wanda ko an gaya musu ka'ida ba su bi yanzu dai muna nan muna tamtamna muna gani wani irin mataci wanda za yi tun da kayi ma mun shawarar nan muka yi kashedi shugaban mu ya yi kashedi ya ce to ya ji ake cikin gari kaza kaza ake yi kwa to bakin nan kai ya kare shi kuma hallo in ya ji wanda an ka kama hannun shi an ka ce lamen dan lissafi ce na a turance ko akwai wani hukunci wanda shugaba zai mishi eh. Eh, kamar an ga yana yiwa wani bi a zo kuma posh ba da ita wato kai zuba jini eh, eh wannan bangaren posh din nan kaman abin da na ciya kaman duk abin da ya shayi transfusion yana yana bayan uya shugabanmu abinda ake cewa kamar minister de la santé mu karkashin minister de la santé mu ce nan kuma ana da respect ko wajen maradi ke na regional kuma nan departement mu ce to mu nan departement abinda mu ce aiki da shi can region za mu ta mu diba abinda adda kwai su bamu to hallo eh, mutanen nan shugaban mu suna kokarin su suna kokarin su sosai tunda cikin abin da ake yi aikin nan na ba da jinin transfusion a dauka cikin kashin dari yalla kashi biyar kadai ne abin ya rashi tambayar na wanda kun kai salkan jinin nan yana cikin kashin biyar in nan to wani bi ana samu chariptu cikin kayan aikin nan to shi tunda da ba a ce babu salkan jini ba a sa jini shi yasa wani bi ana rubuta yan malati ko yan jiya a ce to amshi wannan ruga ka tai ka saye salkan nan wurin da ake sayar da magani ka so a dauko ma jini a sa wannan wani bi inda an tai kayan nan ba su nan dole ne mulikta ba mu saya mu diba yan malati yana wahala sai abin ya kai shi wajen ran shi mm-hmm. shi yasa ake rubuta takarda a ce ne ruga ka kai ka soyo salkan na ayi aikin mu eh. malam murtala kama ku dai ku ne ke taimaka da jinin kama kuma akwai maganganu da yawa suna tattare da wajen ba da jinin ina kai kana ai gaya mana wasu wasu daga ciki kuma ya ne kuke kuna magance masu maganganu na masu maganganun na jita jita masu maganganu jita jita ko mukin wani lokaci ga wani masu suke yi sai dai in mutum ya gayi sai mu bi shi a hankali mu kwatanta mishi ga yanda tsarin na yake kamar suna cewa in suka zo suna ba da kuɗi wurin bayan su suka ba da jini sannan kuma su amshi kuɗi sun ce to ba a ba da kuɗi don da ka ya ce ka ba shi kuɗi wurin iba jini ka ba shi kan ma ka bada bakin abu ɗaya ne kawai kamar yadda ka ji eh, alzuma gai in babu posh ɗin wannan shine a rubuta mutum ya je so posh banda wannan ba a biyan ko sisi eh duk wanda ya yi mu wannan magana ana musu sai dai mu waya mutum da hankali a hankali a hankali mu waya mutum kai mu gana mishi ga yanda abin yake ba a biyan ko sisi eh. to malama zara kamar mu ke kada ma mata gaba ga zuwa gaba da shi mata lalle kamurin ba da shi gaban su na faduwa tun da dibi suke kamar aka ibi shinin ka kenan zama za kai ba kai ma ba kan lahiya da yawa an taba yin haka nan tsakani da Allah dibi suke kai aka ibi shinin ka zama za kai ma ba kan lahiya shi ko abin ba haka nan bane ba kenan aka ibi shinin ka kai ma karuwa ka ce kuma lada ce samun lada ce mm-hmm. kenan kamar ga magana da na wanga abu sai da jini kenan na wanga abu ana cewa in aka je aka ɗebi jini akwai wanda ake ba wani abu kenan ko su sai wata anta ko <laughs> su sai ne ne duk dai shine kenan wanga abu abar ba kowa komi isu she ba ai taimako ya ba da shine a taimaka saboda Allah da annabi rayi ne za a taimaka ma abar ba kowa wani abu a kyale su tsakani da Allah ita eh, bare da ake na gare ka alzuma wajen abin da shahi kamar mutum ya ba shi jini ya kamata wani abu ya baya ko da na wani kwadai ne eh, wannan a ci shine a ce ce mishi collation kamar ya eh, ma mutum deban wanda ya bada jini shi kamar abin da a ce gudu kai karamci eh, su karamci cikin jini cikin jiki eh. Eh, shi ya ce sa a ce su cikin ma sare nan nan ma wurin likta ne ya kamata Eh, mu mu yi sare nan tunda yanzu ma abinda na gaya maka nauhari mu da shugaban mu muna nan ga zamna mu tamtamna mu gani wani irin mataci ya kamata mu dauka tunda wannan duka yana cikin masalolin nan tunda nan wurin mu ne likta kayan ma mutum ya tashi bisa gadon ko bisa kujeran na wurin da ya bada jini ya kamata mu yi komishi wani abu wani lemu ko wani abu mai zaki zaki hakan ga abin da yana dan samu ya sha kadan ya dan samu kari tunda kun san jinin nan wani bima inda an dauko jinin nan cikin rana ko mutum yana cikin wani tahiya ko mutum yana da wani hawan jini hakan ga wannan duka lokacin da an ka dauka mishi to lokacin nan bai kamata ma ya shiga cikin wani aiki mai kari ko ya wani tahiya mai mai sawo ba mai nisa tunda wannan duk in ya shi yana iya samu kaman a cikin awa biyu ko awa uku hakan ga ya ji wani abu cikin jikin shi kaman ba daidai ba wannan duka abubuwa ne wanda suke wuce shi ya ma cikin tsarin nan yake eh, wanda ya bada jinin shi kayan ma ya tashi bishi kujeran nan mu wurin mu akwai tsari wanda muna nan ga diba yaya ne ya kamata mu samu wani mataci wanda zan magani zan mu yi magani da wannan kwa kayan ma mutum ya tashi bisa gadon nan mu ko wani lemu ko wani abu mai zaki zaki sai mu ko mishi a kai sai ya sha sannan ya samu ya tashi shi na ce colation shugaban kungiyar da ke kula da yan sa kai na bada jini kamar ga wani kalubale ku kunge ku kun wani tanadi na gani cewa duk wanda ya ba da jini akwai wani abu zai biyo bayan wanda za a samu dan sha mu kama kari to mu lalle a kungiyar mu ba mu yi wannan tanadin ba ko ba haka ba tunda kamar yadda kai jace muka yi hakan ne in yana da kyau wanda ya ba da jini daga nakin kayan taso a samu wani abu a bashi to mm. wani kin in ya zo ya ba da jinin saboda Allah lebara ne eh, bai da bai da shi ma Allah galib wani lokaci muna samun ai jika ko ɗari sai a bashi in ya tashi daga ya hita nan ga tizi ya samu wani abin da ya danta ba? wasu na gani kamar kuma an za ku zuwa ku bada jinin sai ko na kusa da ku a ai duk mafi isu muna ga wa'anda muke taimaka ba ma mu san su ba mu san garuruwan su ba mm. Dama mafi haka ne tunda mutum da yawa za su zuwa ba mu san na ina ne garin su ma mu sani ba mu san su ba mm. za mu tashi kawai je a taimaka fi sai eh, kuma wasu na gani sai sai a ce sai an ma ba ku kuɗi kuma ku zo ku bada jinin na ku. a'a gaskiya ko su guda ko so guda ba ta zo aka kashe gashi sai an ba mu kuɗi ba tun da inda saboda kuɗi ne ai da an samu mutane da yawa suna sun shigo suna ta yi na kasan za ka ci abubuwan da ake samun kuɗi za ga mutane suna ta ana ta shigo ai to gaskiya ba kuɗi wani ake ba musamman to yanzu idan wani mutum ya yarda ya ba da jinin shi amma shi sai an ba shi kuɗi ya kuke to wanda ya ce shi sai an ba shi kuɗi in aka buga babu shi wani mai dan mara lahe in ya gaina da kuɗin da zai iya bashi sai ya bashi je bashi eh wannan Allah galib tunda an buga an buga ba a samu ba shi kuma karshen ta marar za a tura shi ko ba haka ba ga wanda yake da kuma yace shi bai bada sai an bashi kaza tunda akwai irin su duka mun san da su guda guda duka suna ciki wanda kisa su ba su bada kin sai an basu kuɗi kenan an bubbuga an bubbuga ba a samu ba sai shi wannan kin wanda yace sai an bashi kuɗi shi mai mara lahe in ya gaina da halin da zai iya bashi kudin shi kenan sai an gama sai ya je ya bashi kenan ya bashi kuɗin kenan da abin da nake so in kara gane nan malam alzuma kenan da abin da shahi wajen iba jini da abin da shahi kuma zuba ma dan malati jini duka nan wurin ba a bada komi kuma kyauta ne wannan ba a bada komi kyauta ne kyauta ne za a ma mutu wannan tunda yana cikin kaye da sharji na likta kuma yana cikin kuma rantsuwa wani kokari kuke ko kuma me kuke na ganin cewa kun samu jini isasshe a babban likita mai Eh, kokarin nan wanda muna nan gayi kuma hallo muna ciki shine sensibilisation in nan cikin sensibilisation in nan akwai kuma sensibilisation wanda kuka da likitoci ba ku iya sai kun samu wanda sun ka tallafa mu tunda an ka ce ko kana da kudi kana da komi in baka da resources uh, human shine mutane wanda za su zuwa su tallafa mu su ne wannan masu kungiyan nan na masu ba da jini su ma suna kokarin su kullum muna aikin tare tare da su yanzu bangaren wannan ne muna nan ga sari kuma kayan ma mu zo wannan wurin shawaran mun kai wani eh, wani sarin bayan mun muka yi sensibilisation ka ta neman jinin kuma alhamdulillah yanzu mun ka samu amma abun da muke so abun ya ci gaba ba yau kada mu yi mun gani abun mun gani abun yayi mun gode ba mu ta eh, mu yi kwance da kaya ya kamata kuma kayan abun da mun ka samu kayan ya ida hallo kuma mu koma cikin garuruwa a ci gaba gaba da wannan aiki. To malam Murtala a matsayin ku na kungiyoyi masu yan sa kai masu taimaka da jini kamar wani tsari ne za ku na ganin cewa an samu wadatar jini a babban likitar mai. Tsarin da za a yi shine kamar dewan ga wanda aka dan fara kin haka ta wayar da mutane kai a waye musu kai na ga amfanin ba da jinin sannan kuma kai in ka ba da jinin ta ba wani matsalar da za ka samu ga jikinka. To kun yi wannan tsarin na ganin cewa kun yi waye kan? Eh mun yi wannan tsarin sosai kuma cikin gari ma muna kan waye mutane. Mene ne kuka yi? to waye kai inda muke kamar na fada fada ne ba ku yi wani tsari ba abinda ake cewa plan d'action haka mun yi plan d'action sosai mun yi plan d'action da har muka suma da eh, a tallafa mana dan mu shiga komin komin ko ta komin mu girka biro na masu bada jini wanda wannan biro in muka je muka waye musu kai kenan daga an ce an ta can neman jini kaga an ba zai ba da wuya ba mm. ga kungiya su za samu mutanen da an zo shi kenan a ba da jini to tun nan kusan da shekara guda dai yanzu dai bai ba mu hitakin ba mm-hmm. amma da yanzu insha Allah muna sa ran za mu hitakin in Allah yarda to ina kuka taya bar ta na hida to bar nan mun kai shi ko ina duk meri meri inda mun kai a wajen prefect duk mun kai bar mu mm. eh, da likita da asif a hanzu shi biyu tukun mm. muna dai saurare tukun insha Allah malama zara kamar ga ganin ki kaka za a yi wa annan ya kamata a ce an bi na ganin cewa an samu izini isasshe a nan babban likita mai to abu hanyar matasa da mata kenan da awaye musu kai kenan a musu galgadi a ce in ka ba da shi ba komi ba za ya samu wakka tun da mutane duk tsoro ne suke shakku suke dibi suke wani abu za ya samu ka in ka an ibi jinin ka in aka ibi jinin ka ba abin da ke samun ka likita sai ya tambaye ga maka tambayoyi kana lahiya iba jini ba sai mai lahiya kenan wanda ba lahiya ba iba jini shi kenan shi ne ta wannan hanyoyi a ga matasa a ga ma matasa galgadi a ma mata kenan wannan abin gadin aka yi shi gaskiya jini samuwa za ya kware su shebu tun da mata da mata da matasa sun yi kwa suna da shi tsakani da Allah ba da ya ce sai abba sai suna shakku ta sauran rabe ba sai tawa take yanki to mala alzuma kamar a nan wajen ku kuna da wani tsari na ganin cakun wadata likita da jini eh cikin sare-saren nan muna nan ga gani kuma eh, bangaren garuruwan nan kuma akwai wanda ake cewa cikin PAA PAA shine kamar in shekaran sabuwa zai yi haruwa akwai wani sari-sari wanda za a yi kamar na shekara mai zuwa to cikin wannan PAA shugaban mutum da su suke kula da wannan wannan duka sun kasa ciki wurin PAA in nan zai hal abun ya kai minister daga minister ya dawa wurin region shine DRSP daga DRSP kuma abun zai koma wurin mu daga DRSP wanda da ce musu eh, hallo kuma le partenaire wanda suke tallafa akwai eh, unicef akwai cikinsu eh, fond mondial wannan duka cikin abin nan tallafa suna diba paa na mutane abin da adda kwai abin suke iya kuma sai su tallafa mu wannan duka yana cikin tsare-tsare wanda muka yi mu samu dai mu ida da wannan matsala na rashin jini cikin rumbun jinin nan eh, malam murtala kamar wace irin rawa kake ga mutanen karkara musamman na kauyuka za su yi wajen wadata likitar mai idan jini wadata ce zuwa ga malati to eh, rawar da ya kamata a ce sun taka shine tun daga shan ana ta gargadin mutane kuma ana an buɗe kowa na su zo su ba da jini kyauta shine su yi wannan ƙoƙarin su yi wannan kokarin duk wanda ke kusa-kusa su zo in suka zo likita su su je su ba da jini fi sabilillahi nake ga garo ita ce kamata ce sun zaga tunda mafi yawanci duk wanda ake yi ba jini dai kamar da malama ce daga kauyen da suke hitawa kenan ni wa garo ita ke ai kamata a ce sun taka malama zara kamar mahiyo ana gani kamar mata su aka hiba wannan jini da kuma daga ƙauyuka suke zawa kamar wani kokari ke gani mutanen karkara na ƙauyuka za su yi na ganin cewa sun kawo sun taimaka su ma da jini da a ba malati to kokarin da suke iya kawowa gaskiya a shiga a yi musu galgadi a ce nan kaga yanzu in ba jini din nan ne yan birni ne ake tattara a ce a ta ba da jini kenan duk wanda za a tahowa mai dora tahowa da mutanen wanda za a ƙari mai ƙarhi masu ai akwai su matasa a dora tahowa da su a zo a yi karin jini kuma in ka zo in baka da jini ka aika garin kuma zaka ce a zo nan a ibi jini a bada kenan ainan ma sai a samu rahusa kenan kwamin din ga takwas kenan duk mai ce ake zuwa karin jini kenan ku diba ku duk ko ina an samu mutane ko ai ba a zamba ba a samu matsala tunda mu na yan mai da wuya da kaji an ce an maka karin shi ne duk zalla daga gan kewaye mu kawayen mu suke zawa kenan su dora turo mutanen su ma su zo ana iban shi ne ana taimaka ma dangin ka taimaka ma dan uwanka da kanka ku mm. dora zawa da mutanen su masu kari eh. da matasan da mata mm-hmm. duka su dora zawa da su eh, zara ta zance lalle mai muhimmanci shine mu ɗan rakiya wannan in mm. kamar wani gargadi za kama mutane wanda ke tawa dan malati eh abinda malama zara ta gai ne wannan muna samu matsalolin nan paske ana cewa eh, masu rakiya a kwamfanya wani bi an kauye muna da wannan matsala ya kamata kuma mu da kan mu koma can wurin su mu ta musu wayan kai tunda wani bi rashin wayan kai ne su suna gani kaman mace in tana da juna ko ta kusa kai aihuwa abinda muce muka sani cikin al'ada wani soyi ko wani suwa za a ce to soyi ku rika shi ku can likta a gani abinda Allah zai faruwa to cikin wannan ya kamata mu sa cikin sensibilization na waye kai a ta can karamin liktan na wurin su sai kuma akwai wani plage wanda ake ce musu kote sensibilization tun mata tana awo tana zuwa wurin awo ana cikin awon nan sai akwai sensibilisation da ake ce musu ake towa ne kunji kunji kunji to kun san dai in kun kai lokacin aihuwa ya kai ya kamata in za a tura kuma cikin eh, babban likta a zan eh, cikin masu rakiyan nan masu karyi karyi masu karyin nan ba dole sai maza cikin matan nan ma kuma cikin mata ana a samu masu kare kare wanda in sun zo in an ce ga matsalan jini a kai sai sai su zabura su su bada da jini a taimaka wannan so da masu sauraron in muke dai raskwana dukkan bayanan da aka yi lalle ba ila shakka akwai matsalar jini amma abin da ake so ga jama'a shine jama'a su yi kokari ya zamanto an samu wadataccen jini kuma wannan jini ina za a samu shiga al'umma ne al'umma ya kamata matasa mata da dukkan dai majiya karhi a yi kokari a zo a bada jini a taimaka ma yan malati domin cutar rai ne a madadin malam alzumma abdu shine labaran makarantar na babban likitar mai da kuma malam murtala haruna shugaba na kungiyar yan sa kai na bada jini a babban likitar mai da malama zara shugaba ta gunguna da ke a unguwar mai tsohuwa ni isuf shab da na gabatar nake cewa da ku a huta lahiya.